wata yarinya mai kasar shekaru goma sha biyar yar kuna bakin wake ta ɗauri aniyan ta da a cikin al'umma a garin waza da ke karamar hukumar kwalfata kusa da kan iyakar kasar jamhuriyar kamaru da kasar tarayyar najeriya amma mai duka bai bata nasara ba domin yan aikin sa kai da yan banga na garin na kwalfata sun fafare ta nan take ta tayar da abin da take dauke da shi ta tarwatsa kanta ita kadai ce da ta sheka lahira wannan hari da ya zo daidai ne lokacin da shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru Jamus da biya yake yin jawabi na sallaman shekara na biyar da kuma lale marhaba da shiga shekara na 2016 an da yake yabawa dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da 'yan aikin sa kai da 'yan banga wajen cewa da suka yi na nuna kishin ƙasarsu domin kar waɗansu ɓata gari su ɓata musu ƙasarsu ta aihuwa da suka gada iyaye da kakanni musamman mata ɓangaren zaman lafiya na hira da Alhaji Sani masani ne kan harkokin tsaro na ƙasar jamhuriyar kamaru ko ya yake ganin wannan matakan tsaro da ƙasar ta jamhuriyar kamaru ke da shi za a cimma buri kuwa wajen kakkaɓe 'yan ta'addan boko haram a faɗin ƙasar baki ɗaya kai eh, ba za ce buriya ce ka ba ka san ko da yake dole ne ya raba musu amma akwai sauran rina saka tukunna don abin da bisa tun da shi ne shugaban sojan kamarun kowa sani dole ne ya jinjina musu amma a gaskiya ka san ita haɗin gwiwa yanzu da gudunman da amurkan ta kawo da sauran sojan afirka nan su ake tsammani da ya za a samu dabaru sabila da kar ka mance malawan gaskiya ke su a faɗa su sojan kamaru ba su kware ba a sha'anin dan kunan wake in kaga su dabaru ne dole ne za a kokari a ladattar da su bida da a samu a kadda za a shawo kan wa'annan yan eh, boko haram ne sabila da idan ta duba baya duk wani ginshikin su duk wani su da su kama inda za su ci ai kaga yanzu ba su da shi yanzu abin da ya rage musu kawai kenan irin wannan dabarun to wannan dabarun kuma dole ne sai yan talakawa da wanda su kare hoto su ne za a infiltrate su a shige su a rinka samu labaru to haka ne za a yaƙe su malam shi ma gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yau bakari cikin jawabinsa da yi wa manema labarai ya ce Nous avons vu forces de défense et de sécurité fait. Les comités de vigilance se sont impliqués ya jinjina wa 'yan aikin sa kai da dakarun kasar ta jamhuriyar kamaru da ma 'yan banga wajen jajircewa da suka yi domin kare kasar ta jamhuriyar kamaru 'yan kwanakin nan dai maharan na boko haram suna ƙara ƙarfafa hare-haren su ne bayan sun kwashe sama da wata guda ba su kai wani hari ba kuma dakarun kasar ta jamhuriyar kamaru sun canza sabon salon yaƙi da suke yi da 'yan ta'addan na boko haram domin yanzu haka suna shiga ƙauye zuwa ƙauye gida zuwa gida domin yin binciken kwakwa ko za su zakulo maharan na boko boko haram a anda suka boye da ma anda suke ɓoye makamansu kan haka ne na hira da wani ɗan garin na waza shatima maina ga yanda hirin namu ta kaya eh gaskiya ne da wannan tambaya da kai mani a kan maganan tsaro ba mu da tsaro a gare mu kuma muna bukatan gwamnati ta zo ta kawo mana tsaro domin a garin mu dai yana da masu wato waje ne na masu yawon bude idanu saboda haka yanzu wayannan mutane suna kawo mana hari muna buƙatan dai a kawo mana taimako saboda Allah a do wani abu ya kamata a kawo mana saboda yanzu haka ba ma noma ba ma komai a gaskiya ko magana abin shin ma muna buƙata Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru